Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da murya Amurka ta yi da Malam Hassan Jibiya wani mai fashin baki a fannin siyasa game da binciken da aka fara a bainar jama'a na duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani ƙudiri da Majalisar Dattawan Najeriya suka gabatar nazartar da hukuncin kisa akan masu yada jita-jita ko kuma na ɓatanci. Yau akan wannan batu muke so mu ji ra'ayoyinku shin ya kuke kallon wannan kudurin Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. ga labaran wasu jami'an diflomasiyyar Amurka biyu sun gaya ma kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan Laraba cewa Trump ya kirkiro wata kafa ta bayan fage ta yin sha'ani da kasar Ukraine bisa jagorancin lauyansa na kansa Rudy Giuliani da fatan sa kasar ta Ukraine shiga binciken da zai amfani Trump a siyasance. Jami'an na ma'aikatar harkokin wajen Amurka wato William Taylor babban jami'in diplomasiyyar amurka a ukraine da george ken wanda ke kula da batutuwan da suka shafi ukraine sun ce bayan wani ɗan lokaci sun gano cewa giuliani tsohon magajin garin new york na ɗaukar wasu matakai a madadin trump a maimakon yin amfani da hanyoyin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta saba amfani da su wanda hakan ya gurgunta hanyoyin da aka saba yin hulɗa tsakanin amurka da ukraine jami'an na diplomasiyya sun ce giuliani ya tursa sama kasar ta ukraine ta fara amfani ko ko bincike kan wani na gaba-gaba cikin masu shirin kalubalantar trump a zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 wato tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da ayyukan ɗansa hanta biden a yayin da ya yi aiki a kamfanin gas na ukraine mai suna barisma da kuma wani zancen da aka karyata cewa ukraine ce ba rasha ba ta yi katsalandan a karawar da trump ya da hillary clinton ta jam'iyyar democrat mutane bakwai sun mutu bayan da wata mota makare da bababamai ta tarwatse a harabar ofisoshin gwamnati a kabul babban birnin kasar afghanistan a yau dinnan laraba jami'ai sun ce wasu mutanen kuma bakwai sun samu raunuka a wannan harin na bam wanda ya fi barna daura da ma'aikatar cikin gida zuwa yanzu dai babu wanda ya dau alhakin kai harin wanda ya zo kwana guda bayan da gwamnatin afghanistan ta saki wasu jigajigan 'yan taliban uku a madadin sakin wasu mutanen yammacin duniya biyu da su 'yan taliban din suka yi da wani amurke da kuma dan australia waɗanda ƙungiyar isis ta kama su tun a shekara ta 2016 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani da ake kyautata zaton dan unar bakin wake ne ya kai hari kan ofishin 'yan sanda a tsibirin sumatra na kasar indonesiya da safiyar yau dinnan laraba hukumomi sun ce mutumin da ake kyautata zaton dan unar bakin wake ne shine kadai ya mutu a wannan hari da ya kai a birnin medan a yayin da wasu jami'ai kuma suka samu raunuka babu dai wanda ya dau alhakin kai harin masu kai harin unar bakin wake daban. sun fai auna ofisoshin 'yan sanda a wannan ƙasa mai girma cikin ƙasashe masu rinjayen musulmi a duniya wadda ta shafe shekaru da dama tana fama da 'yan tawaye masu ra'ayin islama yau laraba firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce yayin da isra'ila ba ta son fafatawar da take da falisdinawa yanzu haka a zirin gaza ta kazance isra'ilar ba fa za ta kasa mai da martani ba muddin aka kai mata hari da yake jawabi a farkon wani taron majalisar ministocin kasar netanyahu ya ce ya rage ga kungiyar jihadin a ta bakinsa ta daina kai har-haren ko kuma ta daɗa shan bugu sojojin isra'ila sun kai hare-haren jiragen sama a yau dinnan laraba a gaza a yayin da su kuma mayakan da ke wurin suka yi ta cillar rokoki ma isra'ilar jami'an asibiti a yankin falasɗinu sun ce an kashe falasɗinawa akalla goma sha takwas tun bayan da aka fara faɗan talata Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko za mu fara da nan Amurka kamar yadda kuka ji a labaran duniya a yau laraba ne aka fara zaman sauraron bahasi daga wasu jami'an diflomasiyya Amurka a kan batun binciken tsige shugaba Donald Trump sai dai wannan karan a bainar jama'a aka fara zaman. Na tuntubi Malam Hassan Jibiya wani mai fashin baki a harkokin siyasa da ke zama a nan Amurka a kan wannan batu. Da farko ya sake yi mana bayani akan abin da binciken tsige shugaba a Amurka bisa ga kundin tsarin tsarin mulkin ƙasar yake nufi. Um, abin da ake nufi da tsiga shugaban kasa shine wato 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar dattawa su haɗu su yi zaɓe su yi zaɓe ko a tsiga shugaban kasa ko kada a tsige shi a bisa wani laifi da ake zargin yayi wanda za a gabatar da shaidu daban-daban kan da ke kasan kotu haka za su shiga hmm. in suka ga shaidun sun isa cewa su zaɓi a ga shugaban ƙasa sai a sa abin ya je daga majalisar wakilai sai ya matsa ya tafi kuma majalisar dattawa su ma za su yi nasu shari'a can daga can za a yanke hukuncin karshe to daga nan sai a ga shugaban ƙasa sai mataimakin shi ya hau haka ake yi To yanzu duk abin da 'yan majalisar suka yanke in suka ce a tsige shugaban zai tsigu? Ba nan take ba, abin da kawai zai nufa shi ne in suka yi in suka yi wato fasin wani article of impeachment ake ce mashi da turanci eh. in suka riga suka yi zaɓe a kan shi eh, kin yanzu yau ai an fara ainihin sauraron bayanan shaidu a bainar jama'a in public kenan hmm. ana kira su ana ta faɗin abin da suka sani da sauransu to duk an gama eh, wannan wannan sauraron shaidu din to za kuma a sake kada wata ƙuri'a yan majalisar wakilai za su kada ƙuri'a to kuma wannan kowa ya sani cewa tunda su suka yan suke da rinjaye kuma abin ya zama abin cewa to democrat gaba ɗayansu suna dunkule wuri guda su mm. kuma republican suna dunkule wuri guda to amma su yan democrat su suke da rinjaye to kusan ana ma kyautar zaton cewa shi wannan matakin ma kamar an riga ma an yi shi ya ya kare an wuce shi cewa za su ainihin zaɓi su tsige shugaban tun tunda suke da rinjaye sannan sai su miƙa ainihin shi wannan ƙudiri a majalisar dattawa to a can ne kuma za a sake wata diramai. shi wannan zaman da ake yi kuma a bainar jama'a mai hakan yake nufi wato yana ma daga cikin ainihin layukan abin da ya kamata a yi an fara binciken nan fa ba tun yau ba hmm. amma ana yin shi ne a cikin zaman sirri haka to dama yan republican suna ta korafi cewa ai ana sirri mutane ba san abin da ake ciki ba to yanzu me sakamakon wannan binciken kake gani zai iya haifarwa ya Allah a tsige shugaba Donald Trump kuma har ba a tsige shi ba an bar shi ya ci gaba ce ce makomar siyasar shi a amurka wato mayan abu ne wanda yake da wahalan fada amma kin san abin da yasa aka fito da wannan ainihin bincike a bainar jama'a duk dan a ga cewa shin jama'a za su goyi bayan a tsigen ko ba za su goyi baya ba mm. yanzu kin ga daga nan abin da zai biyo baya shine za a yi ta ainihin polls wato abubuwan kur'an jin basin jama'a ra'ayoyin jama'a yayi ajiya amma wato ba abu ne mai kyawu hmm. shi wannan ainihin ah, impeachment inquiry din ba zai taimaka ma wato shi shugaban kasa ba saboda duk abin da za a fito bane jama'a a fallasa ka a ce ai kayi kaza kayi kaza wani abu ma ko ba a san shi ba zai fito a fili to ba abu bane ba wanda zai iya gyara ainihin ah, makomashi shugaban kasa a nan gaba sai dai wata sa'a. To madalla a gaida Malam Hassan Jibiya yanzu kuma za mu koma Najeriya. A ƙoƙarin tsabtace hanyoyin sadarwa a Najeriya Majalisar Dattawan ƙasar na shirin yin wata doka da za ta kafa wata hukuma ta musamman wacce za ta rika sa ido akan yadda ake amfani da kafafen sadarwa na zamani tare da tabbatar da bin dokokin da hukumar za ta kafa da za su ba da damar mu'amala ko akasin haka. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan doka da Majalisar Dattawa take shirin yi tana kunshe ne da muhimman batutuwa da za su jebanci yin amfani da kafofin sadarwa na zamani waɗanda suka hada da kafa wata hukuma mai zaman kanta da za ta rika lura da yadda ake bin dokokin amfani da kafofin sadarwa a ƙasar domin hana mugayen kalamai da ka iya kawo tashin hankali To sai dai wani abu da ya fi jan hankali shine hukuncin kisa ta hanyar rataya da aka ce za a aiwatarwa duk wani wanda aka kama da laifin yin kalaman batunci da suka sa wani ya rasa ransa. To yaya Fatima Ahmed Musa matashiya mai amfani da kafafen sadarwar zamani ta ji da wannan irin hukunci ga bayanin da ta yi. To a gaskiya abu ne mai kyau a ce gwamnati yana kokarin duba tsabtace kafafen yada zumunta na yau da kullum musamman akan maganan jita-jita ko maganganu da zai iya kai ga kawowa ko ya kai ga har an faɗa ya kai ga kisa ko kuma ya maganganun da aka faɗa ya sa an kashe wani. Amma hakan da gwamnati yake kokarin yi ba matsala ba ne kawai matsala na shine a nan a ce wai a'a saboda misali jita-jita da ake yadawa a kafafen yada zumunta ya kai ga an kashe wani so shi wanda ya fara wannan abin shi ma a kashe shi shine gaskiya ban amince da shi ba saboda ai akwai dokoki da suke kula da wa'innan matsalolin To ga kwararre kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa, barista Yusha'u Waziri ya ce irin wannan doka zai iya sawa mutane su ji tsoro wajen aikata laifin. Dama can akwai doka wanda ya tanadi wayan abubuwa sai dai wannan abu ne wanda ya zo sabo na ta bangaren sada zumunta amma dama an kai maganganun da ya bata wani a hukuncin da doka ya tanada a maka an kuma ka bata sunan mutum za a yi kai ka kara a hukunta ka ko kai gidan yari in an same ka da laifi ko kuma a sa ka biya diya ko ka biya tara to yanzu in suka yi wannan dokan za a ce ya yi kyau sai dai kawai mutane da yawa suna ganin cewa wannan abun ya yi tsanani ya kamata idan mutum ya aikata wani laifi kuma aka tabbatar cewa ya aikata wani laifi a masa hukuncin da ya zo daidai yadda shi ma ya sa dalilin wannan mutum ya mutu wanda a duniya yanzu in ka duba duk dokan da ake da ya shafi kisa ba a cika kashe mutum ta wannan hanyar ba sai da bi hanyar da za a yi ta bangaren nuna cewa eh, an karrama muhimmancin dan adam To amma mai magana da yawun majalisar dattawa sanata godiya a kwashiki ya ce yanzu ne majalisar taiwa dokar karatun farko. Ko hanyoyi na yi doka kai shi uku ne akwai da yawon da muna ana kiran shi first reading na farko akwai kuma second reading akwai kuma third reading wato shi dokan a yanzu yana first reading ne kuma kan ku kusa ne normally in dokan ya zo second reading da wanda na so doka din ya haye da wanda bai so ya haye wuri ne zai yi magana in ma yi magana kamar kan da kun guse ne a majalisa wa'anda sun suna so abun ya yi in sun fi wa'anda ba su saba magana ya zaunu kina shabu na kiran shi majalisa kina amma yanzu bare yi kyau ni in fada wani abu game da dokan ba because i mentioned shi for the first time that first three na credit ko abin jira a gani shine tasirin da irin wannan doka za ta yi domin tuni har ta ja kace ce a cikin ƙasa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida Madina Dauda masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan ƙudurin dokar da ke neman a aiwatar da hukuncin kisa akan masu yada jita-jita ko kalaman ɓatanci amma kafin mu buɗe layukan wayar mu kuɗan shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ma da lamun samu kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Sunana injiniya dan Juma mai gidan bidiyo daga nan garin kasuwan magani a karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna. To muna jan ka injiniya. So wato dangane da shi wannan kudurin doka musamman yadda su 'yan majalisa suke so su rataba mu hannu mm. gaskiya yana da sau kwarai da gaske domin in aka ce idan abu ya shafa na doka ne to idan ba a yi abin da ya kamata ba sai ka ga 'yan kasa sun ɗauki sun yi wa abin rikon kai na kashi a ɗauki abin ba kamar abu ne mai mahimmanci ba. yana da kyau 'yan majalisa su zage damfe kwarai da gaske domin social media na idan aka kyale suka ci gaba da abin da suke ci yanzu to abin zai haddasa mana wani abin da mu ba mu taba tunani ba kuma za mu yi da abin da sauran kasashen duniya da yadda suke ɗaukan wannan yan social media nan mu a nan gaskiya ba haka bane ba ana fata rawa da tsalle muna fata Allah ya to mun gode injiniya dan juma yanzu kuma za mu je bauchi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da Shaibu SK ne a Katsalle a jihar Bauchi. To muna jan kamalan Shaibu. Yawwa gaskiya ne a ra'ayina ni kan bana goyon bayan cewa wannan al'amarin ya tafi a haka domin kuwa dalili na shine akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi doka na wanda za a ainihin yanke masu hukuncin kisa ba wai na social media ba ga manya-manyan barayi wanda suke tattara kudin najeriya su tafi da shi wasu kasashe su bar mu cikin indin wahala su ya kamata a masu irin wannan hukunci ba social media ba idan kuwa kai yi ma irin wa'annan abubuwa wannan hukuncin to ya zama kenan wai an bar jaki kenan ana bukatan ki gaskiya ni kan a ra'ayi ra'ayina bana goyon bayan haka to mun gode malam sha'aibu yanzu kuma bari mu je birnin zazzau Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum da wa muke magana. Na'am sunana Hamza Balarabe Alhazawa daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya PRO taskar mabugawa ya kuma. To muna jan kamalan Hamza Balarabe. To alhamdulillah to ni magatarin Allah ni ina goyon bayan haka. dalili kuwa ita fa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce mana ita fa fitina fa tana bacci ne kuma Allah ya la'anci wanda yake tare ita to ya ba za mu karatun ta natsu ba tunda ba za mu iya bakin ba an aka ce gashi za ka yi wani magana kai magana wanda zai kawo zaman lafiya da jama'a ko wanda zai kasanta cikin eh, mutane cikin al'umma hmm. amma duk sanda aka ce har ka kawo wani magana har ta kai da an gabatar da wani kisa wani kisa ko ko kashe-kashe ma ya auku to me kai kenan ka tayar da fitina ai ni kai wannan abu a sa hannu kai a haka mun yadda ubangiji Allah ya sa mu iya bakin mu Allah ya karkace mana harashin mu ku tashi lafiya Hamza Balarabe Alhamdu to mun gode malam Hamza Balarabe yanzu kuma za mu je jihar Neja Assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana daga Neja Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. to muna jan kamalan ibrahim mai wankin hula to a gaskiya dai a tarihi dai ba a taba samu wani talaka wanda yake yada labari wanda ya kawo fitina a kasa ba duk mafi yawanci za ka samu wanda ke kawo tashin hankali a kasa za su yada labarin karya in za ka bincika manyan ƙasa ne su ke sanadin haka saboda haka mun ba mu goyi bayan wannan dokar ba dokar da ya kamata a ce sun sa hannu a kanta duk wani wanda ya saci kuke kasa ya kasance a hukumar hukunta shi ko kuma mai hukuncin kisa kamar da manyan kasashen duniya ke yi shine kawai abin ya ba wannan dokar ba to mun gode malam ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu kara komawa kaduna barka ka dai da wa muke magana daga kaduna Ina na murtala ne ina kiran ku da da gasa a kanyar tarayyar najeriya to muna jan kamalan murtala a gaskiya shi mun yadda mun san cewa abu ne mai kyau ba a barin mutane babu doka amma za a yi kan sai auna. A yayin da duniya irin su manya-manyan kasashe masu karfin sojoji da tattalin arziki irin su Amerika su Rasha suke kokarin ma hana duk wani hukunci ma na kisa. Ko mm. kuma majalisa abun mamaki da ta tana so ta ƙara kawon doka na hukuncin kisa wanda akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce in ji har suna da kokarin aiwatar da doka ka ce suna aiwatar da su misalin da ake sace mutane a jiya biya kuɗin fansa wanda suka kama ba mu gani an jaggauta irin wannan doka a su mm. haka za ki ga ɗan siyasa yake siyasa ba komai ya ci amanar ƙasa ya kwale tattalin ƙasa wanda a China ne da tuni gawan shi ma ba a ganta ba a rafe irin wannan doka ya mm. kamata su ne mana cin amanar ƙasa ai ya ma wannan laifi to ya kamata a ce dai su dinga aunawa abin da za mu ji daɗi su musa da ta shi lafiya to Allah ya sa mun gode malam Murtala yanzu kuma za mu je jihar Benue Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Benue. Ma magana da muhammad rabi Shehu dan ba da Katsina Alam. To muna jan malam Muhammadu. Eh to akan wannan magana kuka akan na dokan na Kudari. Na Kudari. amma ni gaskiya ban goyi baya ba ya kamata da a yi dogon tunani kafin yanke hukunci amma a ɗauki hukuncin kisa ko rage hangin mutane cikin wannan dokan bai dace ba domin amfanin wannan abu kash to malam muhammadu dai layan ya goce daga benue amma yanzu kuma mun sake samun wani kiran daga kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Maryam Daura na ce miki oyoyo barka da dawowa. To barka ka dai. Ina gaishe ka nima. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jan ka Alhaji Musan Garo. Ai wata takwakiya sai Najeriya. Mhm. wallahi abin da yake bani mamaki inda a ce kina aiki a kamfanin MTN ko Glo ko wani abu sai miki tambaya ke kanki ce wasu menene aiki su su wayannan network din yau fa idan duk abin da ka sake ka fita daga ciki ko Glo ko MTN duk wanda ka sani wallahi suna nan suna ganin ka na hmm. menene ba za a kafa doka ta bangaren su ba wai sai a ce za a yi magana wayannan yan majalisa idan kin lura da gwamnatin Najeriya da yan majalisun mu kawai su abin da idan ana taba su to ta nan gurin suke abu suke tadin kai baya kuma idan kika lura su 'yan siyasa su suke samun ƙananan yara suna biya musu kuɗi da sai hmm. musu waya sai musu data da ta abin da suka ga dama a intanet dan haka ni ina ganin wannan dokar da gwamnati ta so ta kafa kawai za a fito da shi ne a hana 'yan ƙasa faɗa albarkacin bakin su duk mutumin da ya ɗauki facebook yake aikin banza ya sani idan yana wani alkhairi. Muna jin ka Alhaji Musa Garo. To ina ga Alhaji Musa garu ya gama ya tafi masu sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. Bafana za ta karbi bakuncin Bafana Bafana na Afirka ta gudu a gasan share fage na shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2021 a Cape Coast da ke nan kasar Ghana. kusi Kwasi dai na shan matsi dangane da irin rawar da Black Stars ɗin ta taka. a gasar cin kofin afirka na shekara tara yayin da kasar tunisia ta yi waje da ita bayan wannan gasa kasar ta sha matsi na kira da ake na sallamar kociyan sai dai ya dage daram daƙau akan wannan aiki to amma har yaushe zai iya dagewa a wannan matsayin kasancewar sabon wata ne kwandulansa ke karewa kuma siyasan tikwatakwata shafe kwandilar da kociyan nan na kasar norway jeffrey zakarazin bayan an damka masa ikon tafiyar da kulobin watanni hudu kenan da suka wuce manajojin kulobin sun tabbatar da cewar bangarorin guda biyu sun yi hannun riga da juna bayan wani taro da sun kai da kocin a yau laraba Real Zaragoza na rukunin wato Spanish zagunda. sun samu amincewa da kuma yadda na hukumomin lig league ɗin ƙasar na ƙwararru da su shafi kwadilansu da ɗan wasan gaba na ƙasar ghana rafael jimina saboda ya jima yana fama da rashin lafiya su maye gurbinsa da wani ɗan wasan na daban. Mai tsaron gidan Afirka ta kudu Ronwin Williams yana kira ga ainihin takwarorinsa na bafana bafana da su daki su nuna dagewa yayin da ta su kara da kasar Ghana a gasar samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2021 a Cape Coast a ranar Alhamis. Bafana bafana dai na kyautata somawa da kafar dama. da williams wanda ke kokarin samun shiga tsaron gida tare da darren kit kuma yana jin ba za su samu tarbu mai sauki ba daga wajen gidansu kulabun ɗin inter milan na italian serie a na nazarin yin zaɓi na maye gurbin dan wasan tsakiya kwajo a samuwa muddin yanayin kiwon lafiyansa ya ci gaba da kasancewa yadda yake kamar yadda twitter sport ta nuna an ruwaito antonio conte yana mai sa ido akan darmian da marcos alonso na chelsea da kuma emerson palmieri da haka muka yi so karshen labaran wasannin ridwanan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka a accra ghana To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen wasu jami'an diplomasiyyar Amurka biyu sun gaya ma kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan Laraba cewa Trump ya kirkiro wata kafa ta bayan fage ta yin sha'ani da kasar Ukraine bisa jagorancin lauyansa na kan Rudy Giuliani da fatan sa kasar ta Ukraine shiga binciken da zai amfani shi Trump din a siyasance. mutane bakwai sun mutu bayan da wata mota makare da bama ta tarwatse a harabar ofisoshin gwamnati a kabul babban birnin kasar afghanistan a yau dinar laraba jami'ai sun ce wasu mutanen kuma bakwai sun samu raunuka a wannan hari na bam wanda ya fi barna a daura da ma'aikatar cikin gida wani da ake kyautata zaton dan unar bakin wake ne ya kai hari kan ofishin 'yan sanda a tsibirin sumatra na kasar indonesiya da safiyar yau dinnan laraba hukumomi sun ce mutumin da ake kyautata zaton dan unar bakin wake ne shine kadai ya mutu a wannan hari da ya kai birnin medan a yayin da wasu jami'ai kuma suka samu raunuka babu dai wanda ya dau alhakin kai harin. amurka ta ce za ta sake nazarin dangantakarta da, da kasar sudan ta kudu bayan da shugabannin kasar suka kasa kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi har zuwa ƙarshen wa'adin jiya talata To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Misha ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.